gwamnatin tarayyar najeriya ta aike da sakon aziyarta da jajantawa ga al'ummar yankin fatuskum na jihar yobe inda wani dan kunar bakin wake ya ta da bom a lokacin da ɗalibai suke shirin shiga darasin na karatu inda aka ce sama da ɗalibai 48 suka riga mu gidan gaskiya gwamnatin tarayyar najeriya dai ta ba da tabbacin cewa tana duk abin da ya kamata domin tabbatar da cewa an gano da suka yi wannan mugun aiki na aika-aika da kuma tabbatar da sun fuskanci shari'a domin a yi abin da ya kamata a matsayin yunkurin da gwamnati ke yi na tabbatar da ta kare dukiya da rayukan jama'a dr ruben abati kakakin shugaban kasa a fadar gwamnati shine ya fitar da wannan sanarwar inda ya ce gwamnatin tarayyar najeriya ta yi jaje da bakin ciki akan wannan abun juyayi da ya faru da kuma ba da gaskiya ga cewar gwamnatin na ɗaukar matakan da suka kamata a ɗauka domin tabbatar da an kawar da afkuwar irin wannan tana mai ba da tabbacin cewa lallai wannan matsala ba mai ɗorewa ba ce kuma ana ɗaukar duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an kawo ƙarshe wannan dai bayani da gwamnatin ke yi kusan irin shi ne ake yi a duk lokacin da aka yi hasarar rayuka a sanadiyar hare-hare da 'yan wannan kungiya ta boko haram suke kai a najeriya musamman ko a kwanan nan sama da mutane talatin ne wani dan kuna bakin wake ya ta da bom suka halaka a lokacin da 'yan kungiyar shi'a suna wani muzahara to amma kamar yadda janar abdulrazak umar mai ritaya wani mai fashin baki akan al'amuran tsaro a najeriya ke bayyana mun a fira da na yi da shi wayannan matsalolin da suna nuna a zahiri cewa jama'a sun fara gajiya da irin bayanai ko hujjoji ko irin matakan da gwamnatin Najeriya ke bayyanawa tana ɗauka a duk lokacin da aka samu wannan matsala shi na mai cewa. Eh, na farko a ce rashin sani, na biyu a ce mantawa ko kuskure, to kuma na uku mai kenan. Dan dai ba abin nan ba ai kaga na uku ya zama ya zama ko sakaci ko shigantaka ko duka. Ka hawa mutum abu ɗaya ya hargitsa masa sha'ani aka yi masa na biyu ana ba shi hakuri a hakura to ga kai na uku to ko akwai sakaci ko kuma akwai shigantaka ko kuma duka. yanzu a matsayinka na tsohon soji kuma kwararre akan sha'anin tsaro a cikin najeriya kamar gwamnatin najeriya me ya kamata ta yi al'ummar ƙasa a yadda cewa e a zahiri wannan jajin tawar da ake ya kai zuci kuma kamar an yi ne tsotsayi ne ba wai rashin kula ko rashin damuwa akan al'amarin ba ne. ai abu malam idan ake maka mafi abin da za a kwanci maka da hankali a tabbatar maka ba zai faru ba ko ba a saka maka ba akan abin da aka maka a baya amma a tabbatar maka cewa gobe nan ba zai faru ba kun bai kamata ko gwamnati da girmanta karfinta da irin eh, nasabarta wadda tana da haƙƙin da za ta faɗa a yi ko ta faɗa a ji ya to gwamnati kuma ita ce kamar wasan yara an ka gama da malam to shi shine nake tambaya me kake ganin ya kamata a yi domin a gaskata imani da yadda da amincewa 'yan Najeriya cewa wannan gwagwarmayar da 'yan kungiyar da gaske ake yi ba shiriri ta bace. abin da za a yi mafi sauki shine a san inda suke a kama su a hukunta su. Janar Abdulrazak Umar kenan mai ritaya wani mai fashin baki akan al'amuran tsaro a cikin Najeriya a ganawar da na yi da shi a Abuja. Babu shakka wannan ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu ya hara har zuka jama'a har ma idan sojoji ko jami'an tsaro suka tunkaro gurin da aka yi wannan bala'in aka yi musu jiha da ihu kuma a kore su ba tare da an ba su damar gudanar da kowane irin aikin da suke zo su yi ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya